Dan wasan ta na Najeriya mai shekaru goma sha tara da haihuwa Kelechi Henachu ya bayyana farin cikinsa a saboda lashe kofinsa na farko a ƙasar Ingila bayan da ƙungiyarsa ta Manchester City ta doke Liverpool a wasan ƙarshe na lashe kofin Capital One. Sai da aka je bugun fenalti sannan aka iya tantance zakara a wannan gasa bayan da aka tashi kunnen doki aka kuma ƙara lokaci amma duk da haka ba gwani. A ƙarshe Manchester City ta lashe da ci uku da ɗaya ta samu kofin na farko a wannan kakar ƙwallon ta Ingila. duk da cewa ba a sanya shi cikin fagen kwallo ba ya zauna kan benci ne yana so ya ce yana alfaharin kasancewa cikin zakarin kofin na capital one kuma yana godiya ga dumbin magoya bayan da suka zo jinjinawa 'yan manchester city yana ce dan najeriya ne ya jefa kwallo a raga a lokacin da manchester city ta doke crystal palace da ci biyar da ɗaya haka kuma ya jefa kwallo a raga lokacin da suka doke hull city da ci hudu da ɗaya a zagaye na biyar na wannan gasa A shekarar 2014, Manchester City ta lashe wannan kofi na Capital One, ta kuma bi bayansa da lashe gasar League ta Premier. A bana har yanzu babu fitaccen gwani a gasar ta Premier, kuma har yanzu Manchester City na cikin masu hankoran kofin zakarin kulaf-kulaf na Turai.